na Allah ku ya hakuri ba za ku tafi kuɗin mashin ba kusa rungar mai gidan nawa gacin yayi baki shi yasa da na kuɗin kuɗi na ba shi wallahi kan ta ba komai wallahi san mai gidan nawa wallahi ma gin da yayin gin kuma irga ke irga ma kwaya yake ba wani abinci da shi wallahi magi magi ba abin da za a sa abinci ba sai ya kirga kwaya ma uku Allah ka wani musu sauki amin mu da ba mu yi ba na so mu tsira mu gidajen mazajen mu ku da kuke cikin mu muna kallon wannan abu ta yaya za a yi ko muna wasu haka ni da dai ma bai yi bakin ba ne a sauƙi sai dai da duk shi ko naira ɗari ce mace magana da kawo kuma a dai mutum da ku to yayi baki yanzu ina zuwa ma gurin wata musifa ce da ban wadai kin ga mun da ko mashin da ba kawai dai mu biyo mu za mu ci shi ne muka ce bari mu biyo kan hanya bari mu biyo mu zuwa lafiya ba kawai addu'a za mu yi ma Allah